alaikum wa rahmatullahi wa barakatu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu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 muna masu roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin jama'ar da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka Allah ya sa ayyuka da muke karɓaɓɓu ne iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu da muke raye Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwar mu akan imani bukatu da muke da shi a wurin Allah muna roƙon subhanahu wata'ala ya amsa mana kariya da muke nema Allah ta'ala ya kare mu muna masu kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala ababe da suka dame mu a wannan ƙasa musamman abin da ya shafi tsaro kuncin rayuwa lalacewan tarbiyya fitintinu kala kala kala muna roƙon Allah alhayyu alqayyum Allah ya nuna mana ƙarshen su wanda amana take hannun su Allah ta'ala ya ƙara musu tsoron sa ya kuma sanya tausayin talakawa a zukatansu don su ɗauki rayuwar talakawa da walwalansu da muhimmanci yadda ya dace. yau da izinin Allah za mu tashi a kan darasi na bakwai ko a wannan wata na na hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai insha Allah akwai tambayoyi? to midiya da ke sa wannan darasi zuwa yau bakwai ga wata an samu guda casa'in da bakwai jiya mun tsaya akan na casa'in da biyar yau an samu wani bawan Allah da ya ɗauki nauyin guda biyu duka daga adamawa mai suna alhaji abdulrahman bashir haske fawunda na ab haske foundation muna roƙon Allah ta'ala ya haska masa duniyarsa da lahirarsa da zuriyarsa gabaki daya na 96 shine usaku fm 90.5 yola adamawa state usaku suka rubuta ko dai usako ok ne sunan ko ok na 97 kuma nas fm movie 105.5 yola adamawa shi na tv din a cikin yola a na fm na yola daga tara zuwa goma na dare na mubi nas fm kuma daga goma zuwa sha ɗaya na dare muna roƙon allah ta'ala duk wanda suka ɗauki nauyin allah ya biya su da gidan aljanna an samu guda 97 kenan insha allah baya ga wannan akwai tambayoyi sai mu karanta su a takaice zan takaita bayanai insha Allah don kada ya rika cinye lokacin karatu tare da kun ce tambayoyin su ma karatu ne ko to babu laifi insha Allah sai a duba abin da yake mai ma'ana musamman tambayoyin da ba a amsa su ba ba a taba amsa su ba ko ba a amsa su nan kusa ba insha Allah na'am malamin tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai Allah ya san iyayen malam da na alaramma da namu baki daya da malaman amin ya hayyu ya qayyum mun gode sosai sai malam guda biyu ne da ke da na'am ana iya amfani da lissafin azurfa wato silba don cire zakka yake cewa lura da cewa misalin zinari wato gold ya yi sama da yawa akwai jama'a da yawa wadda in za su yi amfani da wannan misalin ba za su cire zakka ba amma inda azurfa ne za su yi juya shi ne ke neman karin bayani a wurin wani na'am ya halatta a yi aiki da nisabin azurfa silva a cire zakka ba sai na zinare ba akwai majma'ul fiqh islamic islamic fiqh council na rabitatul alamin islami wanda kasashe da yawa suna cikin wannan hatta najeriya memba ne a cikin wannan din ya kai akalla kasashe 57 a duniya sukan zauna su duba matsalar da ya shafi muslim world su yi fatawa a cikin karar na majma'ul fiqh islami karar na shida akwai bugawa da aka yi a littafi shafi na ɗari da ɗari da biyu sun ce ya halatta a rika aiki da nisabin azurfa a cire zakka ba sai na zinare ba kuma ina ga kwamitis ɗinmu da ke wayar da a kan zakka a Najeriya iya da kyau su ba wannan muhimmanci wannan kwamiti mai albarka Allah ya kara musu albarka saboda cewa a ka'ida daman da naira da riyal da dala ai daman estimation ake yi kiyasi ake akan zinare a cire zakka in ka ɗauki nisabin zinare da ake cire zakka a gram wato gold usually yana kaman 85 grams ne wani lokaci ya kai 87 within that range ne amma in ka ɗauki na azurfa gram ɗin kan kai 595 wani lokaci ya kai har zuwa 605 a wannan range din ne amma nisabi na zinare da ya kai 85 grams zuwa 90 wanda a wannan wurin yake fluctuated in ka auna shi da dala misali za ka ya kai dala dubu goma sha shida ko abin da ya kama da haka in ka mai da shi naira kamar yanzu nisabin bana a najeriya sun ce kamar 18.4 miliyan naira ne zuwa 18.5 to kaga in ka dauki nisabin zinare sai wanda ya mallaki naira miliyan sha takwas da yan kai ta shekara kuma mallaka ta sa zai zaka amma in kai converting wannan dala din zuwa azurfa 595 grams na azurfa za ka ga wanda ya mallaki dala 1,600 zai cire zaka so a nan kaga in ka hada sai ga wanda ya mallaki naira miliyan biyu da rabi zuwa miliyan uku su zaka a kansa amma in kiyasi akan zinare ne wanda ya mallaki miliyan goma sha bakwai ma babu zaka a kansa so karar nasu na majma'ul fiqhil islami karar na shida wannan namba 101 kuma ita ce fatawa ta lajinatu da'ima lil buhusul ilmiya ita ce fatawa da Sheikh Bin Bas rahimahullah shi mai bayan cewa don a samu falalan cire zakka da kuma amfanar da wanda aka bawa sun yi recommendin cewa akwai falala mutum ya rika aiki da nisabin azurfa ba na zinare ba na farko idan mutum yana da naira miliyan uku ya shekara ka ceci da zakka ba fa yadda muke zaton an takura masa bane taimakon sa aka yi ita zakkar da ka cire na farko tana ƙara dukiya albarka na biyu tana tsaftace dukiyarka na uku tana kare dukiyarka daga fitintinu da dama na hudu abin da kake da dukiyar Allah ta'ala yana kara rubanya maka shi don me don zakka rukuni ne a cikin rukunan addini kaga yin da kai idan ka cire an taimake ka kai kuma da ka cire sai ka ba wa talaka to ka taimake shi saboda talaka iya da bukata inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin zuwa karshe suratul tauba ayata 60 anan da ka cire ka ba shi kaga mai miliyan uku in ya cire ya taimaka amma in ka dauki kiyasin zinare mai miliyan 17 ma ba sai ya cire ba to kaga anan ka taimaka ita kuma zakka abinda nake kiranta da shi shine divine poverty eradication program ne wato wani tsarin yaƙi da talauci ne da yake daga wurin Allah Allah ne ya tsara shi wani poverty eradication ne duk shekara na dukiya mai shi ya cire 1 over 40 ba wanda bai da shi kashi da cikin 40 kaga wani tsari ne na Allah na yaƙi da talauci sun haka abin da shi dacewa ga waɗannan committees masu albarka ina ba da shawara cewa yana da kyau a riƙa wayar da kan mutane akan cire zakka da azurfa ba da zinare ba don daman kiyasi ne kuma daman nasu ya yi magana akan zinare da azurfa to saboda mu samu falalan yawaita zakka da yawaita masu cirewa da yawaitan dukiyar da za a bayar sai mu duba karamin nisabi kamar yadda waɗannan ainihin majma'a na musulmai da lajina suka ba da fatawa akan muhimmancin sa wallahu ta'ala a'lam malam da sai ke cewa idan mutum yana da zinari wadda zakka ba kuma yana da azurfa shi ma zai ne nisabin zakka ba zai iya haɗa su su biyun da cire mu inda dai in ya haɗa su za su ne nisabin ya cire musu zakka a magana mafi inganci wannan ba a haɗawa ita ce ƙauli rajishi dogaro da maganar imam annawawi rahmatullahi alaihi cikin almajmu' Volume na biyar namba na ɗari biyar da uku zuwa ɗari biyar da biyar yana cewa akwai malamai da suke da fahimtar ana iya misali zinaren ka bai kai zarka ba azufa bai kai zarka ba amma in ka hada su wuri ɗaya, kai total ya kai ayi zakka shin za a hada ko ba za a hada bai ce a magana mafi inganci ba za a hada ba shi ya fi inganci akan malaman cewa za a hada na farko nasosin da suka magana akan zakka sun yi magana ne akan kowanne daga cikin su daban-daban kamar hadisin ubada tubun sabi da ke bayani a zahab da zahab wal fidda bil fidda kaga da yazo yana magana akan ko da exchange ne canjin kuɗi da yadda ya hada zinare da azurfa wasu kira su daban-daban na biyu kuma yace abin da ke kara bayyana cewa da zinare da azurfa ba kuɗi ne ɗaya ba shine idan za mu yi canjin zinare da zinare ya halatta da baka kari ko bai halatta ba bai halatta ba a wannan wuri in na maka ƙari a canji bai halatta ba canjin naira new currency kana son naira dubu ɗaya sabuwa ba dubu ɗari sabuwa sai ka ba da tsofi dubu ɗari da goma aka baka a nan karamun ne dubu goma da ka tsara riba ne amma idan ana sai da dubu ɗari da arba'in in za ka kai ka karɓi sabi za ka ba da dubu ɗari da hamsin sai wani ya zo da dala za ka ce to dalar nan canjinta a kasuwa dubu ɗari da arba'in ne amma in kana neman sabin kuɗi za mu baka ƙulli dubu ɗari da talatin a sabi tsofi dubu ɗari da arba'in sai ka amince a nan ba riba ba ne don dala da naira daban-daban ne to an samu tafadun tsakanin su wannan bai zama riba ba amma tsakanin sabuwar naira da tsohuwar naira in an samu fifiko wajen canji wannan riba ya shiga sai sa kana son sabon kuɗi sai dai ka saye shi da kuɗin wata kasa amma ba da naira irinsa ba sai dai da wani kuɗi na daban to a nan gurin sai ce kaga ai in za ka canja zinare da azurfa ya halatta a samu fifiko ko bai halatta ba ya halatta to tun da ya halatta ashe kudin ba iri ɗaya bane za ka babu dama a haɗa zinare da azurfa wuri ɗaya don a cire musu zakka a dunkule sai dai kowanne ya ɗauke shi a ƙashin kansa in ya kai zakka a cire in bai kai zakka ba kada a cire amma ba dama a haɗa wallahu ta'ala a'alam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu sai Allah ya cikin iyayen malam da na alaramma da na injiniya da kuma na sauran wani injiniya ciki gaga ya samu attachment harwani murmushi yake ban taba ji yayi murmushi ba sai da aka yi attachment ɗinsa a rama dan goya shi ko a dan ture shi a goya ko eh. to a rama ce a goya ka to amin ya hayo ya kayyo bisi dan Allah mana a taimaka mana da amsar wannan tambayar na'am wannan tambaya ce tsakanin halal da haram yake cewa madan tambayar ita ce mutum ne yana da kuɗi a cikin kuɗi kan ɗinsa duk 24 hours wasu duk rana akwai wani abu da yake a kan kuɗinsa to shi ne muke son sanin wannan kuɗin da suke karuwa ne menene matsayinsu allah ya mai da kowa gida lafiya ibn usaimin rahmatullahi alai a cikin fatawa manaril islam volum na biyu da aka tattara ya yi magana akan interest da riba kan matsala ta namba na 443 zuwa 433 da 34 da biyar. a wannan shafi guda uku duka yin magana akan matsala bai kama da wannan a magana mafi inganci ya ce wannan riba ne in mari yadda op account ya iya da kyau a fahimta na san background na op account saboda ina dg ne da 2018 aka bude startup din so mun taimaka musu da policies da enabling environment kuma lokacin da na zama in charge of communication and digital economy a 2020-2021 mun taimaka da policies da enabling environment da ya taimaka ofe daga bude shi a shekara uku ya kai matsayin unicorn unicorn shine startup da ke da market value da ya kai 1 billion usd dala biliyan Ɗaya shi yasa a lokacin ofis suka zo musamman ina ofis godiya gare ni saboda ni na taimaka musu da policies da ya shafi broadband penetration nin and sim registration price na data da ya sauka nigeria startup act da makamantansu shi ya taimaka musu lokacin sun zo min ofis ina ga wata juma'a ne on the 28th of uh, october ko 2022 haka ne lokacin president din opedin sunansa olu a kammu olu a kammu amma daga baya na ji a wurin july 2023 ya yi stephen dawon wani ya karba so ya yi leading team din gaba ɗaya suka sami a ofis sun zo godiya akan abin da aka yi aka taimaka musu shi ya taimaka kamfanin kamfanin ya ci gaba suka samu kaza da kaza musamman suka zo muka wuni da su a abuja bayan sun koma suka kara yin leta ta godiya suka kara turo mini babban abin da ya taimaki ofi ya bunkasa kamar da suka waɗannan polisis da muka yi ne daga ciki na ƙarshe da ya taimaka musu lokacin da na ce sai an yi haɗa nin da siu suka ce samar da wannan nin ɗin ya yi matuƙar taimaka matuƙa da gaske na biyu broadband penetration ya taimaka sosai digital literacy policy ya taimaka sosai a wannan lokacin take kan فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار جزاكم الله خيرا نجا إسحاق آرم الله يمكى البركة منا آل إمرانا أيود إذن الله ذا متاشا كان آية تدريد تسعين دبير jiya mun yi karatu akan aya ta 193 da 194 Allah ta'ala yake fastajaba lahum rabbuhum sai mahalicinsu ya amsa musu da cewa mai inni la u amala amilin minkum min zakarin aukunsa, lalle ni na kauya aikin mai aiki a cikinku namiji ko mace ba'abukum min ba'abin sashin ku daga sashi yake daga maza ana samun mata daga mata ana samun maza Fallabi na hajaru lalle ne wanda suka yi hijira wa ukhriju fi min diyarihim aka fitar da su a gidajensu wa uzu fi sabili aka cutar da su a tafarki na wa katalu suka yi yaƙi a filin gwagwarmaya da abokanan gaba wa kutilu har wasu kai matakin da suka yi shahada a filin gwagwarmaya da Allah ta'ala yake cewa la ukaffiranna anhum sayyi'atihim zan kankare musu kurakuransu wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma za mu shigar da su cikin aljanna da ke da korama kala-kala da ke gudana a cikin wannan aljanna sawaban min Indilla, wannan kyauta ce ta karamci daga wurin Allah wallahu lalle Allah inda hu, a wurinsa husnu sawab akwai kyakkyawar kyauta ta karamci ajaba lahum wannan duka muna ci gaba ne da magana akan ulul albab ulul albab wanda Allah ya kira su sau goma sha shida a ƙur'ani ulul albab ulul albab ulul albab a hausance ka ce mutane masu cikakken hankali da basira da sanin ya kamata da sanya abu a gurbinsa wannan su ne ulul albab siffa ce da ya zama wajibi a kanka da a kaina mu yi ƙoƙari ya zama mu ma muna cikin ulul albab a duk inda Allah ya kira siffofinsu mu dage mu cika kamar a nan surar da muke karatu cikin suratu ali imrana tun daga aya ta 190 har zuwa wannan aya ta 190 biyar mu tabbatar dukkan qualities ɗinsu da Allah ya ambata mun cika su haka idan muka je suratu ra'adi Allah ya kira daga aya ta goma sha tara zuwa aya ta ashirin da hudu nan ma yana da kyau mu yi ƙoƙari ya zama waɗannan siffofi na ulul albab ni da kai mun cika suna da muhimmanci don haka Allah yake fastajaba lahum rabbuhum su ulul albab sai Allah ya amsa musu addu'arsu wata addu'a suka yi ai mun ga a baya cewa da ya kira sunayen sa ke cewa wa ikhtilaful wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil zalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an amiru bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد sun gama addu'a sai Allah ya ce fastajaba lahum take sai Allah ya amsa musu kalmar fastajaba take shine ajaba Allahu du'a'ahum take babu bata lokaci suna gama sai Allah ya ce an amsa muku darasi na farko da zamu koyi anan me yasa yace fastajaba lahum rabbuhum bai ce fastajaba Allah ba sai ce fastajaba lahum rabbuhum babban dalili sun yi ta addu'a da rububiya ne suna cewa suna kiran Allah da sunan rabbu rabbu rabbu ba su ce Allah Allah Allah ba darasin farko kalmar rabbu ta fi tasiri a cikin addu'a fiye da kiran Allah in Allah ne sai a ce Allahumma amma in dai za a addu'a kiran ya rob ya rob ya yana da matukar muhimmanci shi yasa ai a baya sun ce masa rabbana rabbana rabbana rabbana rabbana sau nawa sau biyar suka gaya masa kaga na farko inda suka gaya masa me suka ce Wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi في samawati wal ardi rabbana kaga aya ta 171 sun kira sau nawa daya subhanaka fakina azaban nar sai suka ce me rabbana in me na'am innaka man tudkhilun nar faqad akhzaita wa ma zalimina min ansar sau nawa to a aya ta gaba sau nawa suka kira sau biyu rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana mun samu guda nawa guda hudu a aya ta 194 suka ce rabbana wa atina ma wa attana a addu'ar sun kira rabbana rabbana rabbana rabbana rabbana sau biyar a aya ta 191 sau daya aya ta 192 sau daya sai 193 sau biyu 194 sau daya kaga daya daya biyu daya ka samu biyar tun da sun yi ta rabbana rabbana rabbana rabbana rabbana sai ce fasta na lahum rabbuhum to wannan rabbu da kuke ta kira ya rab ya rab ya rab to ya amsa muku rabbu Fasta na lahum rabbuhum abu na biyu da muke koya kuma shine kar mu kuskura da 'yan duniya su yaudare mu ko kuma masu cewa-cewan imani akan cewa Allah baya karban addu'a Allah yana karban addu'a in mun cika sharaɗin addu'a duk abin da ya dame ka ya dame ne in muka roƙi Allah Allah yana amsawa duk abin da ya dame ke wallahi ki gaya wa Allah Allah yana karba addu'a babban al'amari ne babban sharaɗin da zamu yi shine in zamu yi addu'a mu zama mu muminai ne kuma muminai na gaskiya ba muminai na ciwa-ciwa ba imani duk abin da yake imani na rukunan musulunci rukunan imani isani mu mun kiyaye in muka yi wannan tabbas Allah yana karban addu'a ara ka zaka ba mu kuma misali da Qur'ani wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib hmm. ujibu da'wata da'i idza da'an hmm. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون جزاكم الله خيرا وإذا سألك عبادي أني فإني قريب جوة توكيدي توكيدي أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي سؤال سامو وليؤمنوا بي في إيماني دني amsa wa umarnin Allah da imani da Allah ke sa Allah karbi addu'a wannan suratul baqara zai zama aya ta 186 ko don haka kaga anan Allah ya ce yana amsa addu'ar mai kira idan ya kira shi amma mu mu amsa kiran Allah mu imani wannan yake zama shine daga cikin muhimman sharuɗan karban addu'a shine ya zama mutum yana da imani da Allah kuma ya amsa kiran da Allah ya masa akan komai da komai masu cewa ba a karɓar addu'a in ka biye mu sai su raba imaninka da Allah an yi wani mutum kisa ce da ibn al-jauzi rahmatullahi alaihi ya magana a kansa yana bayyana irin yadda Allah yake karɓar addu'an wasu bayan Allah na kware a cikin society ma ba a san su ba amma suka roƙi Allah Allah yana amsawa ce wata shekara a garin Madina Madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi fari na ruwa ya zama babu ruwa aka yi ta salatul istiska aka yi ta salatul istiska ruwa bai zo ba a gari ya ce wata ran ina zaune a masallacin fiyayyen halitta masjidun nabi a madina sai wani mutum ya shigo ya ce na gan shi mai siffa ce ta talaka ɗan siriri ne haka ba yi da wani abu ba in kaga kayansa ba wani mutum ne wai mai kuɗi ba yana shigowa shi bai ganni ba ni na ga shigowarsa sai wuce ta wajen gaba da hantsi sai na fila da ya idan na sallah sai daga hannu haka ce ya Allah mutanen garin annabinka ahalu da rasulika sun zo sun roƙe ka ruwa Allah sun yi sallah sun yi sallah Allah baka ba su ruwa ba wallahi Allah sai ka musu ruwa ce wallahi wallahi Allah sai ka musu ruwa Allah wallahi za ka musu ruwa Allah ba za ka hana mutanen garin annabin ka ruwa ba wallahi za ka musu ruwa Allah Muhammad Buzul al-Munkadir rahimahullah ce sai na ce wannan wani mahaukaci ne ka zo ka zauna ka ce wallahi Allah sai yayi mu da muka zo muka ta wali ma muna roƙo ba a ba kai ka zo kana da tinkaho kana cewa sai Allah yayi ruwa yace ina cikin tunanin mahaukaci ne yace wallahi bawan Allah nan bai sauke hannunsa ba sai ruwan sama ya sauko ko ruwa hannunsa bai sauke ba yace kawai ya zauna aka yi ruwa ma makon ruwa kuma lafiyayyen ruwa babu barna da yayi komai yadda ake so aka ya zama zanzan bayan lokaci can sai tashi sai tafi gida aka zo sallah ta gaba ta azhar sai shigo masallaci sai na ganshi da na yi takin not shi waye da ya fita ya tafi gida sai na bi shi gida sai na ga gidan da ya shiga bayan nan daga baya sai na koma masa ina zuwa sai na ganshi a kofar gida an kewaye shi a ce ba duku ne yana tsirin gyaran takalman mutane yana gani na ne sallama ya ce wa alaikum assalam rasulullah ka zo a gyara takalminka, da bismillah zo zo zo ban wajen zama bayan ya gama da jama'a na ce bawan Allah wallahi ba gyaran takalmi ya kawo ni ba na ga wani abu ne da kai yi ɗazu a masallaci na ɗauka kai mahaukaci ne kuma sai na ga wani karamar waliyai da Allah ya nuna tare da kai kai rantsuwa kuma Allah ya yi ruwa yace sai na ga gabansa ya faɗi fuskarsa ta turnuke tunaninsa ashe wannan aikin alheri da tsakaninsa da Allah har wani ya gani shi ya ɗauka babu wanda ya gani ya ce hankalinsa ya tashi na ba shi haƙuri na gudu saboda hankalinsa ya tashi sallah ta gaba ban gan shi ba sallah ta biyo baya ban gan shi ba wata sallah ba ta ba na sake dawowa gida ba shi haƙuri ce sai na yi sallama a gidan sai wata tsohuwa ta fito yana fitowa na ce ina bawan Allah ne ta ce ai tun lokaci kaza ran kaza da kai ka zo kuka yi zama da shi kana tafiya ya shigo gidan nan ya tattara kayansa hankalinsa a tashe fita har yau babu labarinsa har yau a duniya ba san sunansa babu tarihinsa wai tunaninsa shine har ya yi addu'a a garin wani mutum ya gani ya gane sirrin da ke tsakaninsa da Allah hmm, kaji bayin Allah na kwarai in yau ne mutum ya addu'a karba sai ka ga ya bude dukkanin du'a a yi wani shago an yi riskit in kana da matsala ka zo a maka addu'a ba ka ba haka zamu ba a Najeriya mai sai an yi commercializing din sa wannan kuma ba na ce karku ba malamin masu addu'a ɗan sadaka ne ba muna da dattawa a zaure da ba su da aikin komai kuma iyayenmu ne in ka je kasa da kai a addu'a shari'a ba ta hana ka yi sadaka ba eh, mu in muka maka ana fi sabilillah amma in ka je kasa ba dattijo yana zaune kar kuma ka ce an hana ba da sadaka sadaka ma Allah ya ce a yi ta bawan Allah ya daga ranar ba a ƙara jin labarinsa ba su ne bayan Allah na kwarai da ko rantsuwa suka yi don Allah ya barrantar da rantsuwarsu Allah ya ce a yi ruwa rannan arewacin kasar nan damuna ba su ba ce mun ana ruwa a wani gari na cewa wani bawan Allah ne ya rantsuwa dan Allah ya kubutar da shi daga rantsuwar ba sai yayi kafara ba sai Allah ya yi ruwa haka kawai yau bawan Allah Abuja kalla sai ce wallahi yau Allah za ka yi ruwa Abuja kin ba a yi ruwa ba zai kafara don Allah ya sa kada ya kafara sai saukar da ruwa wato su bayan Allah na kware ko sun taro a radu da ka sun yi alkafura balma al'imani ne a nan Allah ya kubutar da su ba sai sun yi kafara ba Allah yana karban addu'a matsalar da suka mu ma arewacin Najeriya mu dage da addu'a karban addu'a a yanzu ya yi karanci a hannun mutane saboda sharuɗan karban addu'an ba mu cika ba Ta kaga na farko sharuɗi muke wasa da shi a Najeriya shine imani da Allah mutane sun mai da imani yanzu a baki ne ba aiki ba in mutum ya ce maka shi musulmi ne in ka duba aikinsa ba musulunci ga cin amana ga ƙarya ga hasada ga munafurci ga manci ga ina musulunci da imani a wurin kaga matsalan farko ke kenan matsala ta biyu shine yin addu'a babu yaqini duk mai addu'ar da yake yana kokon ko za a karba ko za a karba ba jiya ma na an share ni to Allah baya karba sai ya kara share ka kaga na uku cin haramu duk mutumin da ke cin haram dare da rana in yi addu'a Allah baya karɓar addu'arsa ko kuma yana da tsananin wahala Allah ya karbi addu'ar tasa cin haramun matsala sai mai girma na hudu yin addu'a zuciyar ba ta wurin kai kake addu'a amma kana tunanin kuna da wasa yau na da liga ko premier league a ne ko hob ne Allah zai sa karku sauka top of the table shine addu'ar kai kada sauko akan table kai kana addu'a ga Allah amma zuciyarka tana wani wannan addu'a iya da wahala a karba illa ta gaba shine bamu kiyaye ladadin addu'a ba in za ka addu'a in kana da hali ka yi alwala ka zama ka shiga cikin nutsuwa ka kaskantar da kanka ka zauna in ka kalli gabar ya yi kyau in ka samu kallon babu damuwa ka yi addu'a a cikin nutsuwa ka ga abun al'ajabi amma matsala shi ne yau ba ma ba wa addu'a muhimmanci da radabin da ya ce mutum yana kwance a kan gadansa ko kan kujera da gajeren wanda ko riga babu iya riƙe da remote control ya kalli bbc world cnn international ya je al ya koma kan wai a haka a sun kawai addu'a yake yi ba jama'a ko hakimin ƙauyen ku zaka je kana addu'a gaba gare shi da wannan kayan bare gaba ga Allah sai mu nutsu mu yi idan muka nutsu duk abin da ya dame mu a arewaci ko a Najeriya wallahi muna da burbudin bayin Allah da in suna addu'a Allah zai amsa mana kuma ko a yanzu kasar da bata watse ba duk cikin da ake ciki ai mai yiwa albarkacin wasu salihan bayan da suke addu'a ne in ba haka ba fitintunu da kunci da zalunci da corruption da kashe-kashe da ake a Najeriya in ba albarkacin bayan Allah ba kasar da babu ita a yanzu addu'ar wasu bayan Allah ne sa ba har a yanzu kasar ta watse ba kasashe nawa suka watse ba su samu kashi hamsin cikin 100 jarabawan da muke ciki ba a Najeriya duba abin da ya faru a zamfara bayan Allah ba abin da suka yi a zo a kashe su a ɗebe su a ciki a wani bawan Allah mai yiwa da azumi a bakin su a kai wannan kai in ba albarkacin wasu bayan Allah na addu'a ba da tuntunin Allah bai yi da upside down a kasar ba sai Allah ya mayar iyayenmu da daga cikin alherin magabatanmu da a yau mun fi su karatu amma wallahi magabatanmu sun fi mu zama bayan Allah na kware hada huwa ma nahsibuhum wallahu hasibuhum in kana da mahaifiya in dai dattijuwa ce irin waɗanda suka haife mu shekarunsu ya kai ko mahaifi wallahi ba su da wasa da addu'a in ka je gaban dattijuwa mahaifiyarka ko wata ummarka ko gwaggwanka in ta fara maka addu'a kan alheri har sai ka gaji da amin saboda sun yi imani da addu'a ka ce yi wa addu'ar amma tun da kai ɗan duniya ne dan indomi generation sai ka ji ma abun ya ishe ka abin da wasu ka amin wai kana so ta tsaya ita ko ba za ta gajiya ba in ka kira babarka a waya in ta fara Allah ya baka ba su maka Allah ya taimake ka Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض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 تجري من تحتها الأنهار ثوابا من kai audi cika ba duka an zalunce ka amma a wurin Allah duk abinda mutum ya gabatar Allah ya ce la uziu amala amilin duk kankantan aikin alheri a musulunci akwai sakamakonsa kawai ka ga dan uwanka yi murmushi a wurin Allah akwai lada a wurin ka ga ƙusa a kan hanya ko kaya ka ɗauka ka jefar da ita akwai lada a wurin dattijo zai ketare hanya ka kama hannunsa ka ƙetare da shi akwai lada a wurin ka ga uwanka ka gaishe shi da amincin Allah ya tabbata a kanka akwai lada a ciki ka ɗauki waya don ka sadar da zumunci ka kira wani akwai lada a ciki ka yi wa wani message text message kawai ka yi sallama a gaishe shi zumunci ne akwai lada inni la wa amala aminin minkum Allah ta'ala baya tauya aikin mai aiki duk kankantan aiki na alheri ko da kwakwatan kusan ɗaukan tsarin dibino ne na sadaka in shi ne abin da za ka iya ka yi Allah ta'ala ba zai tauye maka ladanka ba amma kana da ko misalin aya a ƙur'ani faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره wannan ayoyi guda biyu na ƙarshe na suratul zalzala ko aya ta bakwai da takwas kenan kamar yi amal misala zarrafin khairar yara Allah ya ce duk wanda ya aikata aikin alkhairi kwatankwacin kwayar komayya kwatankwacin girman atom Allah ya gobe kiyama da ya ga sakamakon haka wanda ya yi sharri kwatankwacin kwayar komayya ko kwayar gero wallahi gobe kiyama zai gani ke sa jama'a mu yawaita aikin alkhairi mu yi kokari mu takaita sabon Allah da zaluntar mutane a kullum a rayuwa gobe kiyama za mu ga sakamakon aiki wurin Allah ba a zalunci kuma in ana neman taimakon aikin alheri kar ka tsaya kana jiran wane ne yafi kowa arziki a Najeriya wane yafi kowa arziki a jihar ku wane yafi kowa arziki a ƙauyen ku kace a su za su yi a'a in suka yi fa aljanna ta su ce ba wanda a cikin su alheri gobe kiyama ba shi aljanna ya baka to juhudul mukil kokarin marashi yana cikin mafi falalan sadaka mai kuɗi ana neman gudumawa za a gina makaranta za a yi jami'a za a samar da gidan rediyo ko kuma gidan talabijin mai muhimmanci na al'umma ya ce ga biliyan ɗaya kar ka tsaya kana da halin dubu goma ka ce ba za ka bayar ba ka ce ina jin kunya ana bada biliyan ni na bada naira dubu goma a'a shi mai biliyan ɗaya in yayi don Allah aljanna ta sace kai da wannan dubu goma sai ka nemi aljanna taka shi sa kar mu rika rena aikin alkhairi ko naira ɗari biyar ne kada ka rena aikin alkhairi da shi don Allah ya ce inni la udhi'u amala amilin minkum duk wanda ya aiki a cikin ku Allah baya tauye masa sakamakon wannan aiki da. jama'a mu yawaita aikin alkhairi muna cikin society mu yanzu marayu sun yawa kudin makaranta ya gagare su ka yi kokari akalla a rayuwarka ya zama ka haɗa 'ya'yanka da maraya guda ɗaya da za ka rika biya masa kuɗin makaranta ai an yi asara a duk shekara ka biya kuɗin mutum mutum biyar ko goma duk ka ƴaƴanka ne a tsukin anguwanku akwai marayu sun kai ɗari a anguwar amma ba ka taɓa biya kwaya ɗaya ai an ci amanar rayuwa ka cewa na kan ma wata ran Allah ya kaddara suna ya zama marayu yadda ka mu'amalanci marayu wasu haka za a masa, bari yanzu akwai tsarin ɗaukar marayu mai sauƙi irin su ustaz abubakar siddiq Suwan umma a nan abuja suna da tsarin ɗaukar marayu a arewaci a borno ne a yobe ne a zambara ne a katsina ne jihohi da yawa za ka ba su gudumawa ga kuɗin makarantar maraya school fees ɗinsa ga kuɗin kayan tufafinsa ga kuɗin abincinsa in ka bayar sau ɗaya shekara ba za ka ƙara biya ba sai bayan shekara ko ba wani kuɗin kirki ba ne da wannan inci duk shekara za su baka result din yaro ga abin da yake kokari a primary yanzu ya je secondary yanzu ya tafi jami'a duk shekara na baka result yanzu kai ne kaman baban sa ka dauki nauyin sa to ko irin wannan mu rika yi mana me yasa ƴaƴan mu ba su gagare mu ba sai ƴaƴan ƴan uwan mu da suka bar duniya za su gagare mu ina amana a wannan rayuwar wannan fa ba ita ce irin alewar da aka haife mu a cikin ta ba fa arewar da aka haife mu muna tashi a gidaje maraya ya tashi ko dan makwabci ba a ma bari a gida ka san mamar ku ba dai bane baban ku ba dai bane sai kayi wayo ake iya gane fa wannan baban ku ba dai bane wai kar a nuna maka kana karami wannan ba baban ku dai ba kare na shi amma yau society ba haka yake ba Allah baya taurin lada la udi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa namiji ko mace wannan yana daga cikin wuraren da Allah ta'ala yake hada maza da mata a musulunci akwai inda abin da mace ta yi namiji zai yi yadda namiji zai yi sallah a bashi lada mace ma in ta haka za a bata akwai wurin da Allah baya daidaitawa biologically anatomin namiji da mace ba iri ɗaya bane yadda fa halittar mu ta bambanta to lalle ayyukan da muke ma haka Allah ya bambanta su akwai aikin da namiji zai yi mace za ta iya yi akwai aikin da namiji zai yi mace ba za ta iya ba kuma akwai aikin da mace za ta yi namiji ba zai iya yi ba yanzu su su mai sauƙi sun iya renon yara amma 'ya'yanka ne in ta fita ta barka da suna awa shiga a gida duk gidansa ya maka kunci duk gidan amma ita za ta zama su ta yi komai in ita aka ce ta fita ta je kasuwa ta nemo abinci ko ta je gona ta yi noma to sai an samu matsala a wurin shi yasa yanayin halittar mu Allah ya raba mana ayyuka kuma ya haɗa mu akan wasu ayyuka yadda za ta yi aikin alheri na sallah ko azumi ko sadaka ko ciyarwa a baka lada ita ma haka za ta yi shi yasa empowerin mata iya da muhimmanci kar ka ɗauka wai duk aikin alheri kai kai kaɗai kai ka ciyar azumi ka gina masallaci ka gina makaranta ka yi tufatar da mutane ka yi kaza amma ba ta empowering iyalanka ta kowane bangare su ma su aikin alkhairi kai kana iya kashe miliyan ɗaya baka ji komai ba Iyalanka naira dubu ɗari matsala ce wurinta a nan baka mata adalci ba jama'a mu rika empowering matanmu ran da ma fa ka raye iyalanka su ne na farkon masu kula da 'ya'yan naka in ka batta a cikin talauci kuma baka koya mata ya ke dan samun wani abu a juya ba ran da babu kaiwa zai kula da bayanka mu rika tallafa wa iyalai ko dan sa musu allowances ko dan sa musu salari ko kuma dan in ka samu wani dan riba a kasuwar ka ko a noma in ka yi kasuwa ka ce to wannan bangaren amfanin gona su ne iyalai wannan bangaren nawa ne wata riba Allah ya kawo maka baka zato kawai miliyan biyar ta zo sai ka ce oke miliyan ɗaya na iyalai miliyan biyu na tefani a gida miliyan biyu bari ai kaza da shi ya zama kana da wani tsari dubu ɗari ya zo iyalan ka biyu to ga dubu ashirin ashirin bari muke sittin ka saba kyautata musu ko buɗa musu wata hanya da za su samu kai mai kuɗi ne ne ko da stock market ka je ka saya musu wani abu da sunan nasu ne iya gwargwado sage da zai zama mai albarka so mu rika empowering taimakawa iya iyalai su rika samun rufin asiri sai kuma kana tallafa miki kuke ce san sake ki kuma yanzu kire da arzikin sa kuma ba daidai bane wanda ya taimake ki kika samu ma kuma kai ki ci amanar sa don haka aikin alkhairi maza da mata daidai wa daida suke yi duk wanda ya shi Allah zai bawa in ka zaga duk masallatai a abuja za ka samu a masallaci ɗari maza suka yi tasirin da tara ne bisa yi sa a samu mace ɗaya ta yi inan ma watakila rasuwa ta yi ɗan ta yi sadakatun jariya ayyukan alkhairi mu rika buɗa wa iyalanmu su ma su rika yi jama'a bai shi mu darasi ba jami'ar farko a duk duniya jami'atul karawin da ke morocco a wani gari sai masallaci ne mata suka gina sunan su fadima fadima guda biyu daga gadon babansu wannan masallacin ya samar da jami'ar farko a duniya jami'atul azhar a tarihinta daga fadimatul zuhara ne da sunan mace aka gina masallaci masallacin ya samar da university of azhar da ke cairo sama da shekara dubu aka yi ta duka wannan ne jami'o'in farko guda uku a duk duniya biyu kai tsaye investment din aikin alherin mata ya samar da su sai bayan an yi jami'atul qarawil a Morocco an yi jami'atul Azhar an yi jami'atul Zaitun a Tunisia waɗannan jami'o'i uku duka Afirka aka yi sunan Afirka kasashen Larabawan Afirka bayan nan da shekaru da yawa aka yi jami'ar farko a Europe ita ce University of Bologna bayan nan aka yi so University of Oxford bayan nan aka yi Cambridge bayan nan da shekaru ɗaruruka ma aka yi jami'ar farko a America ita ce Harvard University so duk waɗannan mata suka fara asasawa a ce mata manyan mutane ne amma yanzu ka bata ba ta da any basira kawai sai dai yin miyan kuka da tuwon masara sai dafa shinkafa da miya kullum shanin da ya kare kawai sai a kita ababen musu adalci ba kun karatu a azumi ba ta samun dama ta karanta Qur'ani kullum a kicin sai wankan yara sun tafi makaranta mu rika dan sawwaka musu wata hidima da kuma dan tallafa musu da dan abin da muke samu su ma su zama suna iya dan dogaro da kansu da izinin Allah aikin alkhairi in mun yi in sun yi duka alkowa zai samu lada nasa Allah baya wa arma zaka ba misalin aya ko mu ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum بأحسن ما كانوا يعملون wannan ayar da ya za ta zama cikin suratul nahl ko aya ta bakwai. Allah ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aikata aikin alkhairi namiji ko mace yana mumini ko tana mumina kaga sai ce wa huwa mu'minun ya shafi hatta ita mace sai ce za mu rayar da su rayuwa mai daɗi don haka mu rika taimakawa iyalanmu da hanyoyin samun kuɗi mata don su zama su ma suna iya irin ayyukan alkhairi da muke yi ko ba za su iya kamar na ba su dan kwatanta ya zama iyalinka tana kwatanta aikin alkhairi in ka taimaka mata wani nauyin ma za ta maka da kuɗin ba ka san an maka ba mata da yawa suna da tausayi suna da jinkai kuma har ga Allah mafiya yawa mata sun fi mu tausayi da jinkai mafiya yawa sun fi musanyin ayyukan alkhairi su suna iya cin bashi su kai kudin barkatu kai ina zaka ci bashi ka bada guduma aure ba bacci zaka neme ka arsa ba sai wajen cin walima ko dina a gan ka cika cikin ka din ka kaji ka watsa ba ruwanka ana magana mu ne manyan abokanai me ka bashi gudumawa bakin ka alaikum ko su mata ba su cika haka ba suna dan bada gudumawa su a rika tallafa mata a rayuwa Allah ya ce ba'adukum min ba'adin sashin ku daga sashi ne daga maza aka samu mata mata aka samu maza yanzu aran ma yana asali mahaifiya da mahaifi suka haife shi to kaga namiji ya fito daga mace a gidansa ya'ya akwai maza da mata mata da maza sun zo daga maza daga mata daga ba'abukum min ba'adin ne ah. daman halittan ku ai su shaqa'iqur rijal ne wato kaman twins haka ake maza da mata mu da su kaman wasu twins ne haka Allah ya tsarin halitta ya yasa ko a rayuwa kake ko kana namiji in aka ce baka da iyali girman ka na faduwa yanzu za a ganka da mutunci ka shigo kana da kakar maka assalamu alaikum daga an ce gauro da ta yanzu na ce gauro ke wani ana faɗan goro sai gan kaman bukun karago yake ganin ka yanzu daga an ce goro ka zo bukun karago a wurinsa to shi yasa gwauranci jarrabawa ne ya Allah ka rage mana adadin gwagware ya Allah gwagware da suka cika kasa Allah ka yau mana rage su amma ta bangaren ba su dukiya halal Allah ya sa su yi aure wani kuma tsabar mutuwar zuciya ne saboda motar sa da yake kashe kuɗi ya fi kuɗin da ake rike iyali da ita kuma ba inda ke zuwa da ita sai tsabar gayan shirme ba da zai je da gayan gwagware hmm, gwagware matsala ne suka yawa a society Allah ta'ala ka rage mana gwagware ta hanyar alkhairi Allah ka ba su matan kware matan kware Allah ka ba su mazan kware Allah ta'ala ce falladina hajaru lalle ne wanda suka yi hijira ayyuka biyar Allah ya kira su da shi a nan wurin su waɗannan ulul albab falladi na farko falladi na hajaru hmm. suka yi hijira wa ukhriju min diyarihim aka cire su a gidajensu sai kuma me wa udu fi sabili aka cutar da su a tafarki da wa qatalu suka tinkari abokanan gaba wa qutilu wasu ma suka yi shahada yace la ukaffiranna anhum sayyi'atihim hmm. kaga ayyuka guda biyar ko hmm. wannan suna daga cikin mafi girman ayyukan da ake kusantan Allah da shi kaga na hajaru hijira kala biyu ne akwai hijiran gari akwai hijiran aiki hijiran aiki duk abun da Allah ya ce baya da kika nisance shi in kai wannan kai hijira ko da baka bar garin ku ba hijira na biyu shine barin gari ka bar wani garin da aka hana ka addini ka koma inda za ka yi addini barin gari kala biyu ne akwai barin gari na tilas aka tilasta ka akwai barin gari na garin ne bai maka ba ka bari da kanka wanne ya fi zafi wallahi na tilasta ya fi zafi shi sa in kana da imani duk mutumin da kaga an ce dan gudun hijira ne wallahi duk rashin tausayin ka da Allah ka ji tausayinsa. sa fa yana cikin mutunci a gidansu maybe gidan gado ne anan aka haifi babansa yanzu wata fitina ta zo ta ko ta tashin hankali ko yaƙi ko wani annoba ko irin abin da 'yan ta'adda suke yi ko kidnappers ko bandits bai yi shiri ba ya bar inda aka haifi babansa aka haife shi ya fita a gidan nan bai ɗauki komai ba da iyalansa da 'ya'yansa babu abin da suka ɗauka suka je aka gina wani tanti a jeji aka tara su suna kwana a wurin akwai wanda suka yi shekara bakwai a kan na 'yan gudun hijira suna rayuwa ai bala'i ya sai bala'i da mutuncin kama da kam ɗin aikin hajji da ake kwana ka san yadda yake yanzu aka samu sauki da sai ku je airport a Kano ajiye ku a kan sati guda ba fa kam din gudun hijira ba kam din aljazai ne masu shiga jirgin sama duk wanda ke wurin ana ga mai arziki ne ko kuma akalla dai ya taka amma duk da haka mun san wahalar da ake a kwana a kan abinci ya tsada ban daki matsala ruwan sha matsala komai da tsada ka ake zaune a wurin to balle wanda yake gudun hijira a jeji duk inda muke a garuruwan mu rika tallafawa yan gudun hijira mu rika tausaya musu in akwai yan hijira a gare ku je ka samu gida ko na haya ka basu na shekara biyu su zauna da ku zauna akan ba za a taimaka muku ku zauna mu rika sakin din su iya da muhimmanci jama'a rayuwar nan ba tabbas abin da kaga wani ya shiga a yau ba ka ji tausayinsa ba ba ka da tabbacin gaba ba za ka shiga cikin wannan rayuwar ba na hajaru wa ukhriju min diyarihim aka cire su a gidajensu kaga ba fita suke ba nan wa ukhriju shi yafi zafi ikhrajin su aka yi ba su sambarin garin suka bari wa ukhriju min diyarihim na uku wa uzu fi sabili an cutar da su dalili na an hana su kwanciyar hankali sun ga fitina da bala'i je ka tambayi mutanen Borno irin jarrabawa da gani daga 2009 zuwa har 2015 mutanen ƙauyuka har a je ka tambaye su je ka zamfara da katsina ka ga irin bala'in da jama'a suka gani a rayuwa yadda aka cutar da su wani a gabansa za a yi mummunan mu'amala da yasta yana gani wani da za ɗauki yasta ina wani uba ne zai nutsu a ce yarka bani ga an ɗauke ta ka kaddar abin ya faru gare ka don Allah ya zaka ji a zuciyarka wani uban yau shekara goma bai ga yasta ba an ɗauke ta akan wannan ba ta dukiya yake ba yasa ta dame shi bai gani ba wa udu fi sabili laifin sa ɗaya shine imanin sa da Allah wa qatalu a wani hali ma bala'i ya tunkare su na yaƙi suka yi ƙoƙarin kare kansu don addini ya halatta da yaƙi ko don sabbitin kare kai ko kuma emancipation kubutar da mutane masu rauni ko kuma tabbatar da adalci a bayan kasa kaga sai ce wa katalu iya nufin bangare biyu ne suka yi yakin ba ɗaya ba don me dalili ai ba bangare da yake ba an kawo musu hari suka kare kansu misali kenan wa kutilu a wani wuri kuma aka yi me na'am aka kashe su oke kana koma kira'a ne kai kuma kira'a uku ne a wurin akwai wa qatalu wa qutilu akwai wa qatalu wa qutilu akwai wa kutilu wa qatalu duka uku sun tabbata ina ji shi ne yake so ya tunatar da ni go eh duka uku nan in kai yayi wa katalu wa kutilu ko kuma wa katalu wa kutilu ko wa kutilu wa qatalu duka guda uku nan sun tabbata daga bakin siyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce in suka yi wannan la ukaffiran na anhum sayyatin gabanin mu ce za ka ba mu ma mako da aya ɗaya ta wannan irin jarrabawa din da cewa Allah zai taimake su a gaba أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله جزاكم الله خيرا wannan cikin suratul hajj aya ta 39 da kuma bangaren aya ta 40 qulina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an rabbu rabbuna allah da muke fahimta irin jama'ar da ke kam na yan gudun hijira na ka samu bayan Allah na kware su ake kira mabukaci Allah yana karban addu'ar su duk mutumin da ke cikin irin wannan jarrabawa ko na hijira ko ya bar garinsa ya gudu da ƙyar ya sha da iyalansa wasu iyalan ma sun watsa sun shiga jeji a cikin halin bukata in yayi addu'a Allah yana karba su ne asalin amma yujibul muftar kenan irin ka shiga cikin halin damuwa wanda ita kanta damuwa tana jin tausayinka so iya da muhimmanci ko baran addu'a ne in ka ga irin suka ce ko ba ka da komai je ka ce da Allah kuma addu'a ga dan abun buɗe baki na ka da Allah tuna da mu a cikin addu'o'i a wurin akwai wanda yace ya Allah addu'a sana iri ka biya wallahi daga lokacin duk abun da dame ka Allah zai biya maka saboda iya cikin damuwa Allah yace la ukaffiranna ankum sayyi'atihim ba zai yi mukammala aya ta 195 ba za mu tashi akan waɗannan siffofin su guda biyar dalilin wannan Allah ya ce zai kankare musu kurakuransu